a cewar in ba gaskiya yake ba Allah ya tsine masa abin cewa shi gaskiya yake rantsuwa ta biyar kuma ya ce in karya yake Allah ya tsine masa sannan ita ma ta rantsuwa cewa ba ta zina ba karya yake yi na biyar kuma ta rantsuwa cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya yake yi cewa ta yi zina sannan sai a raba su har abada ba za su sake aure amma in kuma zina aka yi da ita ta dole aka izina da ita ta dole wannan almukra ba shi da zunubi wanda aka tilasta shi ba shi da zunubi babu laifi a kanta ah, kuma wannan ba aibi ba ne maimakon mijin kamata yi ma ya lallashe ta ya taimaka mata ta fita daga cikin wannan halin tsoro da razani da aka sanya mata ya nuna mata rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi shi shine wanda yake yafi kyautata ma iyalinsa amma mutum ya san mace matarsa tana zina kuma bai hana ta ba kuma ya zauna tare da ita to wannan shine addayuf wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba mara kishi shi da busuru duk ɗaya ne to wannan wannan shine abin aibi mutum ka san matarka tana alfasha amma kuma ka ci gaba da zama da ita wannan yana daga cikin abin da yake hana mutum shiga hana hana mutum shiga aljanna babu laifi idan aka yi zina da ita ta ƙarfi ya zama tokan cewa a nemi a je a gwada jininta domin a gaba ta kamu da wata cuta ko cutar tsidau ko makamantanta wanda yake zai iya sanadiyar wannan saduwa ɗin da ita zai iya kaiwa ya zuwa ga mutum ya zuwa ga namijin ba babu laifi wannan domin yana daga cikin maslahar addini tsare rai tsare lafiya yana daga cikin maslahar addini auren yana nan auren yana nan an samu cutar wannan kuma ya rage kuma su duba su wannan za a ba mu namijin khiyar in aka samu cuta in aka samu cuta namiji yana da khiyar in ta kamu da cuta wadda take bata warkuwa ita ce wannan cuta ta tsidau to yana da zabi. ko dai ya zauna da ita akan cewar ta hanyar yadda za su bi cutar ba ta kai ya zuwa gare shi ba don wajibi ne ya tsara kansa sharaɗin ya zauna tare da ita ya zama ya tsara kansa daga kan cutar ta kamu gare shi domin bai halatta ya kai kansa ga halaka ba ko kuma ya ce ba zai iya zama tare da ita ba shari'a ta ba shi zaɓi duk wanda dama wani aibi ya zo irin wannan in ya faru ana tabbatar da khiyar ga mutum amma dan game dan an samu ciki wannan ciki ba nasa bane ba za a dangana shi zuwa gare shi ba zai zama to ɗansa ba sai dai kawai a dangana shi zuwa ga uwa wal iyadu billah amma wannan zubarwa abu ba za a yi zubarwa ba ba a zubar da ciki ba a zubar da ciki musamman aka tabbatar da in ciki ya yi wata uku kwana in yi ciki ya yi kwana 120 bai halatta an riga an hura masarai ya zama to mutum zubar da ciki a lokacin nan kisan kai ne kuma idan aka yi sai an bayar da diya kurratu abdin au'ama shine a 'yantar da bawa ko baiwa a maimakon wannan cikin da aka zubar a raba ga magadan wannan mai ciki sai a raba ga sai a ba mai ita uwar na'am a uwar ce za ta kula da ɗanta uwar ce za ta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu lil firash walil ahir al hajar dan na wanda ta haifa ne shi uba shine zai iya shine zai zama to wali to nan wajen babu zancen wali babu zancen uba gare shi wannan ya ce sun kasance ma'aikata ne suna roƙon allah maɗaukakin sarki ya wadata su sai kuma muka ji malamai na cewa allah baya ba da wadata sai ana kasuwanci wannan ai mun taɓa an karanta wannan tambaya wannan ya ce yana so a masa bayanin business na internet cafe a musulunci internet cafe yana daga cikin nau'i na hidima sayar da hidima mutane suka ba mu mutane hidimar zuwa su shiga cikin intanet su karanta labarai su samu abubuwa su samu bayanai su biya ka a maimakon iya lokacin da suka zauna suke yin wannan hidimar asali halal ne domin asali ya halatta ka sayar da wata manfa'a ijara ce ijara shine ka sayar da wani amfani kamar ka ba mutum gida ne ya zauna ya kwana ya tashi gidan nan ya kare shi daga zafi ya kare shi daga ruwa ya kare shi daga sanyi wannan amfani da yake samu a maimakon kuɗi ya rinka baka to haka zalika intanet kafe ka ba mutum kwamfuta da waje da zai zauna da wuta ya amfani da shi ya shiga inda yake so ya samu abin da zai sauke ya sauke ya samu abin da zai gani ya gani abin da zai karanta ya karanta wannan hidima maimakon wannan ya baka kuɗi wannan asali ya halatta to amma saboda kan cewar ana amfani da wannan hidima ba ta hanyar da ta dace ba to sai ka ɗauki matakai na hanyar da za ka hana a amfani da wannan hidimar ta yadda ba ta dace ba domin in ka taimaki in ka ba wa mutum hidimar intanet kafe ya je ya ga hotunan batsa ya je ya ga lalata ko ya yi amfani da shi domin ya yi sata hmm, ko domin ya zamba cikin aminci ko domin ya yi 419 ya amfani da intanet kafe din idan ka san abin da yake yi kenan ka makana shi ka taimake shi wajen yin wannan ka saba ma Allah kuma wannan kuɗin da kake ci a wannan kuɗin da kake ci Allah ba zai sa maka albarka ba domin a cikin neman hali a cikin neman kuɗin naka ka ka saba ma Allah madaukakin sarki Allah kuma ya ce domin Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku taimaka ma juna akan laifi da shiga cikin haƙƙin bayi saboda haka anan wajen sai ka ɗauki matakai da zaka hana wannan in ma ka sanya filta wadda za ta hana shiga waɗansu wurare waɗanda suke na batsa wanda ba su dace ba wa in ma kuma ka rinka muraƙaba ka sa masu gadi suna kai koyo daga kaga mutum ya bude irin wannan na batsan kace ce ba a yi ka ce tashi ka fita tashi ka fita ka warware akadin in ma ya riga in ma ya ce shi sai abin nan in ma ya ce in ma ya biya ka kudin awa daya kuma ya ce dole sai ka dawo masa da kudin awa dayan ka bayan yayi wajen minti talatin dawo masa da kudin awa daya ka ga baki daya wannan wake ɗaya ne ba ta gari baka buƙatar irin waɗannan a wuraren ka in kana so Allah ya sa maka albarka haka ya kamata saboda haka duk da internet kafe wannan shine bayani akan sa sannan kuma shares na bank a musulunci wannan mun amsa wannan tambaya wani yana tambayar meye matsayin receipt da ba da shi matsayin rasiti da ba da shi rasiti shaida ne shaida ne na ciniki shi ma yana cikin wannan yana cikin wa ashidu idan ta bayatu ku kafa shaida yayin da kuka yi ciniki saboda haka idan aka rubuta rasiti tamkar wannan shaida ce hmm? tamkar wannan shaida ce don haka babu laifi a amfani da rasiti yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na rubutu na ƙayyade na rubutu na shaida wanda yake duk shari'a ta tabbatar da su ba sai an bi siga guda ɗaya bane wanda ta zo a cikin shari'a shine kadai wanda yake za a bi dukkan abin da zai tabbatar da haƙƙi wanda yake Allah madaukakin sarki ya ambace shi sai a yi aiki da shi wajen yin haka amin kada ka taimaka masa akan sabo yawanci ana yin wannan ne domin a yi algus in ka san haka kada ka taimaka ka ce ba ma yi mu da kawai muke rasitin mu abu ne wanda yake na ike daukan sunan kamfanin mu don haka ba za mu ba mu wani receipt wanda yake zai je rubuta abin da ya ga dama ba sai dai mu rubuta maka abin da kake so ko in kuma kana jin tsoron kan cewa zaka rasa customer ne ka san dabarar da zaka bi wa fil ma'arid manduhatun anil kadib kakkai ƙarya amma kai masa jiwaye da kamar wanka yanda zai san kan cewar ba wai kana korarsa ba ne a'a ba ka so dai ka bashi rasitin ka ne da wani dalili wanda ke kai kake kai ka san wannan dalili sai ka amfani da hikimar ka da basirar ka na shi na wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء qadir Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi kadai wa in tubudu ma fi anfusikum idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kun boye yuhasibukum bihi Allah zai muku bincike zai muku hisabi a kansa fa yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta yana yafe abin da ya so wa yu'adhibu man ya sha Allah yana yin azaba ga abin da yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai wannan ayar ta kunshi ya buga Allah madaukakin sarki da kirari a gare shi domin yana daga cikin kirari ga Allah ka sifanta shi da wannan sifa cewa dukkan abin da ke cikin sama da abin da dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya na Allah ne mallaka da halitta da bauta Allah shi ya mallaki dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wato shine kadai mai mulki shine kadai ya mallaki raƙabar komai da komai sannan haka zalika halitta haka zalika halitta alladhi khalaqa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati Ayyamin, thumma istawa 'ala al-arshi rahman Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikin su a cikin kwana shida saboda haka duk abin da ke cikin da sama sammai din gabaki ɗaya da abin da ke cikin su da ƙasa halittar halittar Allah ne haka zalika bauta haka zalika bauta duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawan Allah ne ko ya so ko ya ki afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'u wannan addinin Allah suke so bayan kuma duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ya miƙa wuya ya jawo ya sallama ya zama tubawa ga Allah ko ya ko ya ki wato tau'an wa karha yana mai bi yana mai biyayya mai sallamawa wa karhan da kuma tilas a wata ayar kuma Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa babu wani abin da ke cikin sama da ƙasa face shi mai zuwa ne ga Allah ar-rahmanu yana matsayin bawa kowa zai na ya sallama ga Allah saboda haka Allah ya ce yi ma kansa kirari da cewa duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne kirari ne domin kaga yayin da Allah ya yi ma kansa kirari a cikin ayatul kursi ɗaya daga cikin abin da ya sifanta kansa da shi kenan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa da ƙasa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne shi shi kadai fa'idar kaddamar da cewa lillahi ma fi samawa ce ma fil ard uslubul qasr dan a nuna cewa na Allah ne shi shi kadai babu wani wanda yake da shirka da shi ba wato ba wanda yake tarayya da Allah a cikin wani abu da ke cikin sammai ko da ke cikin ƙasa to duk wani abu da kake so da duk wani abu da kake ganin girman sa duk wani abu da kake ganin kimar sa ya fita daga cikin sammai ne ko ya fita daga cikin ƙasa to babu wani da yake da tarayya da shi na Allah ne dan haka ne ma wajen Allah وليدعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك الله يجي كيرا دو وند كوكي سو با الله با دو وند كوكي رياوا با الله با duk ku kirawo با ba wani wanda yake تاري با ba wani wanda وليدعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة ba ملكر كودا koda kutankucin zarra ne a cikin sama da ƙasa wa ma lahu fihima min shirk kuma Allah ba shi da wani wanda yake tarayya da shi a cikin sama da ƙasa a cikin mallakar wani abu da ke cikin sama da ƙasa to Allah yana son kirari shi yasa yake yi kansa kirari to sannan bayan yi kansa kirari sannan kuma ya bayyana hukunci Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka boye yuhasibukum bihi Allah zai muku misali a cikin wannan akwai tabbatar da ilimin Allah ga abin da yake zahiri da abin da yake koye a cikin zuka ko ka bayyana abin da ke cikin kake faɗa kake kullawa a cikin zuciyarka ko ka kulle shi Allah ya riga ya sani mataki na farko kenan mataki wanda yake ayoyi da dama duk sun yi shaida akan wannan ya kha'inatul ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ya san wato ha'incin idanuwa kuma ya san abin da zukata suka boye sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil-layli wa saribun bin nahar duk daidai ne a wajen Allah wanda ya ɓoye magana a cikin zuciyarsa wa man jahara bihi da wanda ya bayyana wa man huwa saribun fil wa man huwa mustaqfin fil layli wa saribun bil nahar da wanda yake ɓoye kansa ya aiki a cikin dare da kuma wanda yake bayyana kansa a cikin rana duk ɗaya ne daidai ne a wajen Allah babu bambanci babu bambanci mu mu ne wanda yake miki aiki abuwa ba ma sani daga cikin rashin saninmu shine kana zaune da kare a gefe kare zai ga duhu na motsi amma kai ba za ka ga duhu na motsi ba ya ga abin da kai ba ka gani ba shine wanda yanzu sanin suke cewa yana gani da infrared ko abu ne wanda yake Allah ya halicce shi amma kai ganin ka ba zai gan shi ba amma shi yana nan amma gashi sai sa a cikin halitta wanda su za su gani kai ba za ka gani ba jemage zai ga abin da kai ba za ka gani ba yana tafiya kana ga amma nan ba shi da ido amma ba zai buge da fankan nan ba duk kaifinta yana zuwa sai ya kauce haka zalika kare yana ganin abin da kai ba ha gani kuma yanzu din ilimin din ya nuna shi ne sai a yi wata kamera ta infrared wanda sojoji ke amfani da ita da daddare in suka sanya ta za su rinka gani za su rinka gani kamar da rana suke gani ba za a ce kamar da rana daidai wa daida to amma duk dan me dan a nuna maka iyakarka shi yasa sai Allah a cikin halittarsa ya ba mu waɗansu abubuwan da kai bai baka domin kai shaida akan wannan ka sallama ma Allah mataki na biyu kenan wato in kun boye abin da ke cikin mataki na farko kenan in kun boye abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana Allah zai muku Allah ya sani to na biyu mataki na biyu zai muku misali akai ma'ana zai bincike in Allah ya yi hisabi din nan fayaghfir liman yasha sai Allah ya yaka abin da ya so wani ita ce kira nafi wato jawabi akan a wato jawabi akan abin da ke cikin zukatan naku jawabin abin da Allah zai yi Allah ya Allah sai atfi akan yuhasibkum billah Allah zai muku bincike binciken nan na Allah in yi muku hisabi to sai ya fa abin da ya so wato wanda ya aka yi masa hisabi ya tabbata kan cewar ya saba ma Allah ya halaka to in Allah ya so sai ya gafe masa fa yaghfir liman yasha sai ya yafe ma wanda ya so wa yu'adhib man yasha ya azabtar da wanda ya so wannan kuma kira'ar eh, kira'ar asim kamar da muka karanta ta nan fayar firu liman yasha Allah yana yafe wanda ya so wato bayan yayi hisabi din sawawun akan abin da ya muku hisabi din ne ko ma akan wanda yake bai muku hisabi ba Allah sai ya yafe wanda ya so ya azabtar da wanda ya so ashe akwai waɗansu ayyuka waɗanda suke ko babu hisabi Allah zai iya maka gafara kuma ko babu hisabi Allah zai iya maka azaba a domin duk mallakar Allah abin da ya so yake yi to wannan aya tana daga cikin ayar da ta zamanto mai tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya ruwaito daga hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية آية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma jafu ala rukab sai suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka durkusa akan suka durkusa akan gwiwoyinsu suna masu kaskanci ga Allah wa qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullifna min al-a'mali ma nutiq an dora mana nauyin bin ayyuka da muke da iko yi da muka sami ikon yi muna da iko mun yi su as-sala an dora mana sallah mun yi Wal Siyam azumi wal jihad da jihadi was sadaka da zakka da sadaka wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya gashi an saukar maka da wannan aya wala nuqiquha ba za mu iya ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم an أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم shin so kuke ku faɗi ku faɗi irin abin da waɗanda aka ba mu littafi jama'a biyu da aka ba mu littafi yahudu da nasara irin abin da suka faɗi kuma shi kuke so ku faɗi sami'na wa asaina mun ji magana ka ya Allah kuma mun ki kuma haka kuke so ku ce bal qulu sami'na wa adana wa ata'na ku ce mun ji ya Allah kuma mun yi biyayya mun rusuna mun bi mun sallama ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafaraka ya Allah muke nema kuma gare ka koma take falamma aqarra bihal qawm yayin da yayin da sahabbai suka yi ikrari da wannan suka sallama suka yi imani cewa Allah ka faɗa ka ce za ka yi mana hisabi akan azancen zuci to Allah mun ji mun bi mun yadda wa dhallat biha alsinatuhum zukatan harsunan su suka yi kaskanci suka mika wuya suka sallama wato ma'ana suka harshen su ya yadda suka ce sami'na wa ata'na anzalallahu fi ithriha sai Allah ya saukar da wannan ayat ta zo bayan ta آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون زوى كرشان آية فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل, فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا إن سكي هكا سي الله يشافي هكونشن ونن آية يسوكد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا كلفا مري ta aikata abin da ba za ta iya ba baya kallafa ma rai yin wani abu sai abin da take da iko ta yi duk wani wanda kaga duk abin da ya zo a cikin shari'a to ana da ikon yi saboda haka wato Allah maɗaukakin sarki abin da yake nema daga gare mu al-istislam sallama ma Allah kada ka ce za ka yi fito na fito da Allah kada ka ce ban yadda ba yaya za a yi mun haka yaya addinin ma za yaya za a ce haka in ka haka yi fito na fito da Allah abinda Allah in ka haka ba halin yahudu yahudu su ne aka ce musu ku zo ma atainakum bi kowa ku rike abin da ke cikin abin da muka ba ku ku rike shi da karfi ku yi aiki da shi an ba su at-taura fa gashi an ɗaukaka dutse kansu yana nema ya faɗo kansu suka ce sami'na wa asaina sai da tukuna suka ga dutsen zai faɗo kansu sannan suka ce sami'na wa ata'ana din to idan kai kai ma Allah itirazi kai halin yahudu da nasara shi yasa yayin da sahabbai suka faɗi wannan kuma abu ne wanda yake mai tsanani a ce hatta zancen zuci sai an maka misali shi yasa manzon sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zuciyarmu takan zo mana da wata magana wanda muna ganin girman a ce mu furci da ita muna jin girman a ce mu zo mu faɗi mu faɗi haka ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awajadtumu yanzu kun samu wannan yace zaka sarihul iman wannan shine shine gaskiyar imani to a ce amma wannan abin da ba za ka yi faɗa ba ma sai an maka hisabi akai zuciyarka ta rinka gaya maka abubuwa akan Allah wanda bai dace ba ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce da wannan ma sai an maka hisabi kaga akwai tsanani to shine sai Allah madaukakin sahabbai da suka ce akwai tsanani suka ce wannan abin ba za mu suka ce la nuqiquha ba za mu iya ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kaci shine ya musulman nan tarbiyyar cewa kada ku faɗa haka in kuka yi haka kun yi kama da yahudu da nasara ku ce Allah mun ji umarninka mun bi da suka ji din suka bi kamar kai ne a ce kamar kai ne a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma ka san kai bisa ɗabi'a ka ba za ka iya ba hmm? ka ce to wane mutum to Allah ya taimaka to haka ake so ko Allah ka taimake ni ne haka ake so amma wane mai haba ya za a ya ce wannan yaushe mutum zai iya yin wannan yaushe za a iya wannan to idan kai haka sai ka jinyo kanka fushin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin abinci da hannun hagu sai wani mutum yana wajen yake cewa la astati ba zan iya ba saboda girman kai saboda girman kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lastata ba za ka iya din ba sai hannun ya shanye ya sake dauka hannun nasa ba ya sake daga hannun nasa ba saboda haka idan ka ji umarni na Allah wanda ya fi karfin ba za ka iya ba kana jin kai mai rauni ne ka yi to kai la haula wala quwwata illa billah kace sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya taimake ka to da suka faɗa haka suka ce ghufran walakin da suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya shafa hukunci yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai abinda ba za ta iya ba sai zama to wannan hukuncin an shafe shi sai manzon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an hadhihi al-umma ma haddatha ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafe ma wannan al'umma duk abinda suka yi zancen zuci da shi a cikin zukatansu matsawar ba su yi magana da abin ba ko ba su aikata ba matsawar ba su matsawar ba ka faɗa ba matsawar kuma ba ka yi aiki ba wato ka bar shi a cikin zuci Allah da ya sani shi zai yafe maka amma kada ka yi aiki da abin da zuciyar ta faɗa kuma kada ka kada ka yi abin kada ka faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati al-khata nisyan wa mastukrihu alaihi Allah ya yafe ma al'umma ta duk abin da suke bisa mantuwa da kuskure da kuma abin da aka tilasta su su aikata wa'annan abubuwa guda uku babu ba a kama mutum a kai abinda zu abinda yake kayi shi bisa mantuwa ko abin da yake kayi shi bisa kuskure kana tsammanin haka ne ashe ba haka bane da kuma abin da aka tilasta ka sai kuma abin da zuka mutum ya yi a cikin zuciyarsa na zancen zuci ko da abu ne na shakka a cikin ko da abu ne na wato tambaya wanda bata dace ba a cikin imani da jefa shakka a cikin zuciyarka na imani ka rinka yaƙi da shi Allah ba zai kama ka da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi din zai zo ma ɗayan ku ya ce waye ya halicci kaza ya ce Allah ne waye ya halicci kaza ya ce Allah ne sai ce to waye halicci Allah ya ce to idan ka ji wannan ya kai ka tafi kuce ka ce amantu billahi wa ma anza na yi imani da Allah da abin da Allah ya sauka wato kada ka bi kada ka ci gaba da bibiyan wannan tunani wannan yana daga cikin rahmar Allah Allah ya ce fa Allah yana yafi abin da ya so ya kuma yi azaba ga abin da ya so hisabi shine bincike hisabi iri biyu ne akwai niqashul hisab akwai kuma al-hisabul yasir niqashul hisab shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadithin Aisha man nuqishal hisab udhib wanda aka yi masa hisabi za a yi masa azaba yayin da Allah ya saukar da fasofa yuhasabu hisaban yasira sai Aisha ta tambaye shi sai ce inna ma zalikal ard wannan shine a buɗe littafi al ard shine ka dan buɗe littafi kai fur haka a cikin littafi to akwai mutane da za a yi musu haka a kawo musu littafin su a gaban Allah sai a duba fur haka shikenan sai a kyale su a ce ku tafi wannan shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a masa hisabi hisabi mai sauki amma man nuqishal hisab wanda za a tsaya a bincike shi ɗaya bayan ɗaya to wannan an masa azaba ma'ana biyu ce uzib an masa azaba ma'ana wato za a lalle in aka yi masa wannan mai kashi hisab din to sai an masa da kira asha sai an masa azaba ko kuma shi kansa ne kashin hisab din azaba ne wanda aka yi masa ne kashi na hisabi an masa azaba domin ka tsaya a wannan wuri domin hisabi ba irin hisabin duniya ba ne hisabi ne na lahira wanda zai zamanto ba ka duba damanka ba za ka ga komai ba sai aikinka ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai aikinka ka duba gabanka ba za ka ga komai ba sai wutar jahannam wanda ganinta shi kansa ganinta kawai azaba ne ballantana kusanci ya zuwa gare ta to jinsi na uku na mutane su ne wanda ba a yi musu hisabin ma ta kwata a ce ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba Allah ya samu a cikinsu kamar yadda ya zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam dubu saba'in su ne farko wanda za a yi musu ceto a ce a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a da aka nuna masa alumma sa yace aka ce a cikin su akwai dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba sai ukashat bin mihsan yace ya rasulullahi ya roƙan min Allah ya sani a cikin su yace anta minhu sai wani shi ma ya tashi ce ni ma a sani ya rasulullahi ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka sa malam ka gaggawa wajen neman alkhairi ka zama cikin sabiqun kar ka zamanto cikin almutaakhirun walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin Allah ya san masu gaggawa Allah ya san wanda suke nokewa kar ka zama cikin yan nokewa wata ran in ka noke sai a sha abin nan shikenan sai sai a gama da kai kaga ukasha nan da nan yace ud'u Allah an yata'alani minhu roƙa min Allah Allah ya sani a cikin sai ya ce anta minhu shikenan ya shiga saboda yayi yayi yayi musabaka ka zama cikin as-sabiqun sawun farkon nan kullun a rika ganin ka shine musabaqa ilal khairat to waɗannan su ne akwai wanda ba su ke ba a yi musu hisabi ba a yi musu azaba wanda ko ake musu hisabi su ne nau'i biyu kamar yadda muka ambata yana daga cikin alhisabul yasir hadithin da abdullahi dan umar ya ruwaito wani mutum ya ce masa yabna umar ma samita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fin najwa ya ce me kaji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ambato a kan annajwa wato gani na asiri ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadnul mu'minu min rabbi azza wa jal mumini yana kusanta zuwa ga ubangijinsa hatta yadha alaihi kanafahu har sai allah ya sanya har sai allah ya sanya masa rahamarsa wato sashensa fa yuqarriruhu bi dhunubihi fa yuqarriruhu fa yuqarriruhu bi dhunubihi Allah madaukakin sarki ya nemi ya tabbatar da shi zunubin sai sanya shi shaida a zunubin sai ce kai ne kai wannan kai ne kai abu kaza kai ne kai abu kaza fa yaqulu lahu sai ubangiji ya ce masa hal ta'rifu kaza Ya ce san ka san abu kaza fa yaqulu rabbi a'rif ce ya Allah na sani sau biyu a nuna masa a nuna masa ha'incin da yi ko a nuna masa wata ƙarya da yi ko a nuna masa wata zina da yi a ce ka san wannan shi Allah na sani na sani sau biyu hatta idza balaga bihi ma sha Allah ma sha Allah har sai ya kai inda Allah ya so ai ma sha Allah an yablu har inda Allah ya so ya isar da shi na nuna masa irin ayyukan da yake qala sai Allah ya ce masa fa inni qad satartuha alayka fid dunya to na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya san kai wannan wannan fa daga shi sai Allah wa inni aghfiruha laka al-yawm kuma a yau zan gafarta maka zan yafe maka qala fa yuta sahifatuhu sai a bashi sai a bashi takaddunsa takaddarsa ta ayyukansa sahifatu hasanati takaddar kyawawan ayyukansa au kitabuhu au kitabuhu ko takaddar ko littafinsa bi yaminihi a hannun damansa wa ammal kufaru wal munafiqun da munafukai. fa yunada bihim ala ru'usil ashhar sai a kira su akan akan idan akan idan mutane baki daya haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin a ce waɗannan su ne wanda suke ƙarya ga Allah Allah ya tsine mu azzalimi babu zancen rufa musu asiri babu zancen sutura shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun dukkan al'ummata suna cikin aminci da kubuta daga bala'i sai masu bayyana sabo masu yi ma Allah rashin kunya masu yi ma Allah fita na fito fito na fito amma wanda yake abin nan in mutum Allah ya sitir in mutum kai zunubi hmm, to kuma ka je ya zaman to cewa har ka baka tuba ba kuma har ka samu karfin halin ka je ka bayyana to shikenan ka shiga cikin waɗannan wanda Allah zai tona su ala rusul ashar amma wanda yake ɓoye tsakaninsa da Allah ta wannan shi ake kaunan ma cewa zai tuba na'am آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واضح اغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول كينان wannan aya kafin mu karanta ta bari mu karanta hadisai da suka zo akan falalarta akwai hadisin abdullahi dan mas'ud a cikin bukhari wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara al ayataini min akhir suratul suratul baqara fi lailatin kafata wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara sun ishe shi kafatahu me ake nufi sun ishe shi wato waɗansu malamai suka ce sun ishe shi daga dukkan wani aikin alkhairi in wannan kaɗai yayi a wannan daren to wannan ya ishe shi aikin alkhairi ma'ana ta biyu kuma kafatahu sun ishe shi daga yaƙi daga dukkan sharri sun ishe shi wato hirzi wajen tsari daga dukkan wani abu wanda yake mummuna duk wannan ma'ana biyu tabbatacce daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafatahu sun ishe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih muslim daga hadithin abdullahi dan mas'ud dai har wa yau yace lamma usira bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi as-sama'i as-sabi'a إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليه ينتهي ما يحدث من فوقها فيقبض منها يا عند أكي إسرائيل من زم الله صلى الله عليه وسلم في أكتكي لشيء زواج مقرية تكيوا بشيء تشيو تكي عسما تبقي يزوا غريتا ne dukkan abin da ya taso daga ƙasa yake tukewa kuma sai a karba a ɗaukaka shi daga nan a karɓe shi daga nan kuma duk abin da ya sauko daga sama a nan wajen ne yake tikewa sai a karba a yi kasa da shi na wahayi shine inda Allah ta'ala yake cewa idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da abin da yake lullube wannan magarya ya lullube ta na girman Allah qala firashu min zahab farashu min dhahab wadansu wato fari ne na zinari qala wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talata an ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku uqiya salawatul khams an bashi salloli guda biyar na farilla wa uqiya khawatima suratul baqara aka bashi karshen surar suratul baqara wannan aya wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al muqhimat kuma aka yafe ma dukkan wanda bai shirka da Allah a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka yafe masa zunubansa da suke kusa shi kusa cikin wuta kaba'irul wannan abubuwa guda uku da Allah bai ba mu wani annabi ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga ciki hadda ita kan su amanar rasul an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani wata taska da ke cikin karkashin al'arshi shi yasa aka ruwaito wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma hadith ne wanda yake ingantaccen hadith wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih muslim wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da jibril sai ya ji wani sai ya ji kara. sai jibril ya daga kansa sama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata wannan wata kofa ce aka bude a sama ba taba bude ta ba wani mala'ika ya sauko bayan doron kasa bai taba saukowa ba ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mala'ika a lokacin ya ce abshir kai farin ciki binuraini qad utitahuma da haske guda biyu da aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a taɓa ba mu wani annabi ba kafin kai fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqara fatiha suratul fatiha da kuma ayoyi biyu na karshe na suratul baqara lan taqra harfan minhuma illa utita ba za ka karanta harafi guda ɗaya daga ciki ba face an baka su na cikin suratul baqara da suratul fatiha na suratul fatiha ya zo a hadithin abi hurairah yayin da mutum ya tashi yana sallah ya karanta fatiha Allah ya ce ya raba sallar fatiha tsakanin da bawansa kishi. in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na yayi min kirari arrahmanir rahim bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawa na ya girmama ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah sai ya ce wannan tsakaina da bawa na ne mu raba biyu na warabi na bawa na rabi to in ka ce ihdinas siratal mustaqim sai Allah ya ce wannan na bawa na ne abinda ya roka na bashi shirya to haka zalika su a a wannan amanar rasul yayin da zaka ce ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafararka muke nema ya Allah Allah sai ce qad fa'altu a wata riwayar a hadithin ibnu abbas yace na'am eh rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah yace eh kar Allah kada ka rike mu in muka in mantuwa ko muka kuskure Allah yace eh ba zan rike ku ba Allah kada ka dora mana nauyi irin wanda ka mana da gabace ni Allah kai mana afuwa ya Allah ya ce na yi ka gafarta mana na yi ka yafe mana na yi ka taimake mu akan kafirai na yi duk harafi in mutum ya karanta to wannan Allah bai ba mu wani annabi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda yake cewa kada wani mutum kada wani mutum da yayi hankali a cikin addinin musulunci duk wani mutum da yake da hankali a cikin addinin musulunci kada ya kuskure ya bacci har sai ya karanta ayatul kursi da hawati da karshen suratul baqara kada ya kuskure ya bacci sai ya karanta waɗannan duk wani mutum da ya musulunci ya rike shi kuma yana da hankali ya karanta yara ma a koya musu in ba za su iya karantawa ba a karanta musu ai musu ta'awidi da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma Hassan da Hussein ta'awidi yana musu isti'aza karanta musu ya halatta ka karanta musu ka tofa a hannunka ka shafe jikinsu da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa jikinsa da al-mu'awwidat yayin da yayin da ya to lokacin rashin lafiyar ajalinsa baya iya Aisha sai ta karanta sai ta tofa tofin a hannunsa sai ta shafa jikinsa domin neman albarka a hannunsa sallallahu alaihi wasallam to mutum ya rama ai musu wannan domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƴaƴansa Hassan da Hussein domin a tsirar da su daga sharrin shedan tsinani Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wannan labari ne Allah ne yake bada labari da abin da Allah ne yake bada labarin akan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumini ne mumini da babu kamar sa domin kamar yadda ya zo a hadisin mafarki da yayi an auna mala'iku suka zo suka ce a auna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka auna shi da mutum ɗaya na al'ummarsa ya fi su aka auna shi da biyu ya fi su sai mala'ika mala'iku suka ce ma su, aida aida za ka tarra al'umma sa gabaki ki ka auna shi da su da sai ya fi su a haɗa imanin dukkan al'umma tun daga sayyidina abubakar har mumini na ƙarshe to wani imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa saboda ƙarfin imaninsa yayin daga manya-manyan ayoyin Allah Allah ya sifanta shi da sifar yaƙini da ƙarfin imani ce ma za ƙalbasar wa ma ba haskensa bai ganinsa bai karkata ba zuwa ga ga abin da ba a ce ya gani ba wa ma ba bai wuce iyaka ba bai yi shakka ba bai yi kokonto ba bai yi tantawa ba akan abin da ya gani na Allah shi yasa wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin kissar bani Isra'il wani mutum yana noma da saniya ya sa ta tana noma ya tsananta mata sai ta ce ma huliktu li hada ba dan haka aka halice ni ba sai sahabbai suka ce subhanallah ta tatakallam suka ce abin mamaki sarki ya tabbata ga Allah saniya tana magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakinni amantu bihi ana wa abubakar wa umar amma ni nayi imani da haka ni da abubakar da umar wannan shine wato haka Allah ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon mu'mini shine farkon masu imani in aka in yace ai abu shine farkon wanda zai sayyidina Ali yake cewa yayin da idan idan idan idan kura ta turnike wajen yaki yaki yayi zafi yayi tsamari mu dakarun da ake ganin mu ne dakarun sai mu zo mu rinka fakewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine mai jiya gaba shine mai shine in ba zai ce ku je ku yaki fi sabilillah sannan ya ba ba ko ce ku yi sadaka sannan shi ya maki hannunsa ko ce ku yi sallah sannan shi ya kwana yana bacci in ya ce ku yi imani ne farkon wanda zai imani sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya masa shaida Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minun mu'mine ma sun yi imani da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu kullun amana billah wannan an kawo imanin a dunkule me imani shine aka kawo shi a tafsir da bayani kowanne daga cikin su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da manzannin Allah wa rusulihi da wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah imani da Allah shi ne farko kai gaskata tashi da rububiyarsa cewa shine kadai a cikin ayyukansa shine kadai mai rayarwa mai matarwa shine kadai mai amfanarwa shine kadai mai cutarwa shine kadai mai wadatarwa shine kadai mai talautarwa shine kadai mai daukakawa shine kadai mai gaskantarwa shine kadai mai bada mulki shine kadai mai kwace shi duk waɗannan ayyukan Allah ka gaskata shi kai imani da Allah a nan wajen sannan kai imani da Allah a wajen ayyukan da kake ma Allah Abin da kake ma Allah shi kadai zaka yi Allah kadai zaka yi ma addu'a Allah kadai zaka yi sallah. Allah kadai zaka yi sujada Allah kadai zaka kaunata Allah kadai zaka so irin soyayyar Allah Allah kadai zaka ci tsoro irin tsoron Allah da duk dai sauran ayyuka na ibada da ake ma Allah Allah kadai zaka yi ma kada ka yi ma wani Allah Abin da ake ma Allah la annabi wala mala'ika wala wali wala malami wala uba wala da wala uwa sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'ikati da mala'ikun Allah a jumlace kai duk wani wanda yake mala'ika ne na Allah kai kai da halicewa akwai wannan halitta kuma kai da wanda Allah ya ambata da ayyukan da suke yi a cikin su akwai Jibril akwai Mika'il akwai Israfil ambaton su ya zo a cikin sahihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya alqur'ani akwai Malik shi ma ambaton su ya zo a cikin alqur'ani sauran wanda ba ambaci sunayen su ba ka gaskata tasu karka ba su sunaye domin ba su sunaye yana daga cikin ilhadi a cikin yana warware imani ka ce akwai waɗansu mala'iku ko waɗansu mala'iku daga cikinsu har da wani abin nan a ya ila ko makamantan wani ka ji kana kawo waɗansu sunaye waɗanda mutane suka ji daga wajen bokaye su ce sunayen mala'iku ne bayan sunayen aljanu ne shekaru to kada kai haka wanda aka ce sunansu an ambata yana daga cikin mai da suka gaskata su da ayyukan da aka ce suna yi ka gaskata wa'annan ayyuka wa kutubihi da littafan Allah littafan Allah wanda aka Allah ya ce ya saukar da littafai shi ne kaɗai san iya sanin adadin littafan da ya sani da ya saukar wanda aka ambata mana a cikin alkur'ani mun yadda da su alkur'ani da attaura da linjila da zabura ta annabi dawud da sunfi ibrahim eh, da kuma sunfi musa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ambata mana su ne suka zo a cikin alkur'ani to duk mun yi imani da su cewa daga allah suke su ne mabubbugar shirya ga talibai. wa rusulhi da manzannin allah su ma allah ne kaɗai san adadin su Allah ya ce ya aiko manzanni waɗansu ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma bai gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma yin ba ma ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa dukkan wani wanda aka ce manzo ne na Allah muna imani da shi ba za mu to tamkar yahudawa ba da suka yi da annabawa da suke da aka ambata musu a cikin a cikin tsohon alkawari a cikin alƙawara. amma duk wanda suka zo bayan su ba sai da shi ba ba sai da annabi isa ba ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai da annabi yahaya ba sun kashe shi ba ko ba za mu zamanto kamar kirista ba nasara wanda za su ce sun yi imani da waɗansu daga cikin annabawan da suka zo a cikin na yahudawa a cikin ahadul a cikin tsohon alkawari amma ba sai da waɗansu ba ko ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kirista ba sai da annabi annabi dawud annabi ba ko annabi suleiman kawai sarakuna suke gani sarakuna ne su a wajen su gashi ko Allah ya ce inna auhayna ilayka wa ma auhayna ila inna auhayna ilayka kama auhayna ila ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atina dawuda zabura kaga annabi sulaiman an masa wahayi annabi dawud shi ma gashi an bashi to amma su ba su dirtumu kada mu la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance ba ma yin bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah dukkanin su muna imani da su wa kuma suka ce su waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai suka ce sami'na Allah mun ji umarninka mun ji maganarka wa ata'ana wato sami'na shine mun ji ya Allah mun fahimta kuma mun yi shirin zami aiki wa ata'ana mun riga mun yi aiki mun bi ghufranaka rabbana roƙonka muke ya ubangijinmu gafararka ya ubangijinmu almunada ne ghufranaka kuwa sigar du'a'i ne a masdari ne bi ma'ana addu'a ai ighfir lana ghufran ka gafarta mana gafara ya Allah ya ubangijinmu daga cikin sigar addu'a wanda yake yawanci ma yawa-yawan sigar addu'ar annabawa tana zuwa da sigar rabbana malamai sun ce fa'idar yin addu'a da sigar rabb saboda akwai akwai wato arrab suna ne wanda ya haɗa dukkan sifofin insani na Allah maɗaukakin sarki domin arrab shine wanda yake mahalicci mai kula da halitta saboda haka dan haka wanda ya halicce ka yake kula da kai yayin da zaka roƙe shi ka roƙe shi da wannan sunan shine ya tara shi zaka ga yawa yawan addu'an addu'o'in annabawa zaka ka gare da da wannan siga ne rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani muslima annabi ibrahim ma kuma rabbana ighfir lana wa li rabbana ighfir lana wa rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi qad ati askantu min dhurriyyati rabbana inni askantu min dhurriyyati min dhurriyyati biwadin haka ma kuma nan Allah ya nuna mana da wannan siga rabbana ay ghufranaka rabbana wa ilaykal masir makoma gare ka take ya Allah wannan a cikin wannan akwai ikrari da wato ranar alkiyama yana daga cikin abubuwan da ake tawassuli da shi wajen addu'a ikrari da abubuwan imani kai ikrari da imani domin tawassuli ne da wannan ikirarin wajen Allah ya amsa addu'arka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana halin salihan bayinsa waɗanda Allah ya ce su ne yan aljanna ba wanda suke ruduwa da wato furan da adon duniya ba yace rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktuba yace rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar ya ubangijin mu mu mun yi imani dan haka ka gafarta mana zunubanmu ka tsayar da mu daga azabar wuta Allah kuma ya bi mabiya annabi Isa su ma da wannan sifa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a shahidin Allah mun yi imani da abin da ka saukar mun bi mun yi biyayya ga manzanni ga manzo da aka sanya mu ka rubuta mu a cikin masu shaida ya nuna mana ma kuma kan cewa a cikin a ƙarshen suratul ali imran rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana to duk waɗannan shine wannan ma'anar shahid a cikin maganar ilaihi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir domin a ciki akwai jaddada imani da ranar lahira to haka ake so yayin da mutum zai yi addu'a ya yi wannan ko da Hausa ne Allah na yi imani na yadda kana amsa addu'a na san gare ka zan koma Allah kai mun kaza kai ma Allah wannan ka nuna bautar ka gare shi domin shaidar imani nuna bauta ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah yake amsa ake tawassuli zuwa ga Allah da shi kenan iqrarin bukatarka ga Allah madaukakin sarki sannan Allah ta'ala ya ce ah, sannan Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an ruwaito daga jabir ibn abdullah al-ansari yana cewa yayin da Allah ta'ala ya saukar da amanar rasul ya zuwa ga gufranaka rabbana wa ilaykal masir qala jibril sai jibril ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad ahsana thanaa alayk Allah ya kyautata yabo a gare ka wa ala ummatik da kuma akan al'ummarka fasal tu'ta kai addu'a sai a baka fasala sai ya tambaya sai Allah ya ce masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha har zuwa karshen aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma wani rai face abin da yake da ikon ne face abin da yake da ikon ne abin da yake da iko shi zai iya wajen karfi da wajen abin da ya mallaka in Allah ya ce kai sallah dan ya saka iya sallah in Allah ya ce kai alwala dan ya saka iya alwala bai ce kai alwala da wurin kankara ba bai ce kai alwala bai kuma ce ka kwana sallah ba bai ce kuma duk lokutan nan na rana ka rinka sallah ka bar komai in ba sallah ba a sai sanya maka sallah biyar da hamsin ce amma ya sanya mai da ita biyar din a matsayin hamsin inda sallah hamsin ce yaya zami sallah hamsin a rana ya eh, mujta ba to to ne a yi saboda wannan ya Allah Allah mai rahama ne gare mu sai ce Allah baya dora mu rai abinda za ta sai abinda suke yi haka zalika wajen wajen abin nan wajen kuɗi bai ce ka ɗauko kuɗin ga baki ɗaya ka zauna hannun karan ba bal ya hana wannan ma da ya tashi cewa ka biya sadaka ka biya zakka ba duk duke ce za ka biya zakka ba laysa alal abdu fi abdi laysa alal muslim fi abdihi wa farasihi sadaqa dukiyar mutum a bawan mutum da motar hawansa da dokin hawansa babu sadaka a kai kana da gida ba a ce sai ka masa kima ka fitar masa da zakka ba kana da kaya da kake sawa ba ce sai ka fitar musu da zakka ba a'a dukiya ce wanda yake akwai ƙari a ciki falala Allah take zuwa maka kayi noma Allah ya fitar maka da arziki sai ka fitar da wani abu ka bayar da shi zakka shi ma nawa ya ɗauka Allah bai ɗauki da yawa ba mafi yawan sai ya bar maka yayin da ya ce ka ciyar da ya ɗora maka wanda za ka ciyar da su bai ɗora maka ka ciyar da su daga abin da baka da shi ba shi yasa Allah wajen cewa yake cewa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya ɗora ma rai yayi abin da yake zai yi in ba in ba daga abin da ya bashi sai abin da ya baka liyun fi dubu sa'atin min sa'ati wanda yake da yalwa mai walwala arziki ya ciyar daga cikin walwalarsa wanda aka takura masa arzikinsa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi duk wani ya daga cikin la yukallifu Allahu nafsan illa illa wusaha Allah baya dora min rai sai abin da za ta iya shi yasa duk abin da yake mutum ba zai iya ba shi ake ce ma mashakka to in aka samu mashakka al mashakka tajlibu at-taysir sai sauki ya zo sai Allah ya kawar da wannan ya ce kai alwala idan ka zo a cikin halin da yin alwala din zai sanya ka ka samu cuta ko cutar ka ta karu ko ka ka samu ta cuta ta daban ko ko warakar da kake kaunar zaka samu ta jinkir ta yi jinkiri kana mura an baka magani kana fatan kan cewa zaka samu sauki daga mura kana yin alwala mura ta koma danya ka san mura za ta koma danya to a nan wajen ba a ce ba a ce kai alwala ba sai ka je ka taimama saboda aka ce ka yi wannan an dora maka abin da ba za ka iya ba ko za ka iya shi da wahala to Allah a cikin rahmarsa baya wannan la yukallifu Allah nafsan illa mu illa wus'aha inna tana da furu'i da yawa hmm. tana da furu da yawa wanda yake cikin tafan qawaidul fiqhiyya za ku gani Imam al-Suyuti a cikin al-ashbah wan nadha'ir wajen ka'idar mashaqqa ya kawo misali da dama akan wannan wato Allah ba zai dora mutum sama da abin da yake da ikon yi ba wannan ya daga cikin ludufin Allah da halittarsa da tausayinsa gare shi da kuma kyautatawarsa da yake musu wannan ayat da ta shafe wa in mafi ma fi anfusikum aw tukhu domin ba za ku iya wannan ba za ka iya kan cewar ka tsaya kai kiwon abin da ke zaton da ke zancen zuci akwai wanda zai iya kiwon zancen zuciyarsa ka hana zuciyarka tunanin wani abu ka tsaya sallah ka hana zuciyarka ta kamo tasha eh akwai wanda zai iya wannan za dai ka yi ranka linzami kada ka yi istisqa in wani abu ya zo ka kawar da shi in wani abu ya zo ka kawar da shi abinda ba a so kai ta kamo tasha ya ya turo maka wannan aha haka ne sai ka ai ko an yi ai sai ka nan sai ka tafi eh. to wannan kana da ikon ka hana kanka amma ba ka da ikon ka hana hatsari ya tsarsu a cikin zuciyarka to wannan shine wannan ayar ta shafi cewa Allah baya dora mana sai abin da take da iko sannan Allah ta'ala ya ce Lahama, ma kasabat abinda duk ta aikata ta yi tsururinsa na aikin alkhairi to wannan ladansa na gare ta tabbaci wato matabbaci ne a gare ta wa alaiha maktasabat sannan a kanta nauyin abinda ta tsururta na sharri shi ma yana nan kanta wato shi kamar an tsora maka nauyi ne kenan za ka ɗauka domin laifi daukansa ake yi laifi daukansa ake wa qala alladhina kafaru alladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum Kafire suka ce mu mu'mine ku bi hanyar mu dauki nauyin nauyi daukansa ake shi yasa Allah ya kira su ya kira shi al-wizr wala taziru waziratun wizra ukhra rai wani mai daukan nauyi baya daukan nauyin wani rai to sannan sai Allah ta'ala ya nuna mana abin da zamu na roƙon sauki daga gare shi ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu kada ka rike mu idan muka yi mantuwa au akhtana ko muka yi kuskure mantuwa wato muka bar wata farilla abinda ka hana ka ce dole mu muka manta muka daina muka bari ko kuma muka yi kuskure muka aikata bisa kuskure muka yi muka yi kuskure shine ka hana mu mu sai muka je muka yi to Allah in muka yi haka ka yafe mana kada ka rike mu to shine ya zo a cikin sahih muslim daga hadithin abi huraira Allah madaukakin sarki ce qala Allah na'am Allah sai ce na'am nayi a hadithin ibn abbas kuma qala Allah qad fa'alt na riga na aikata kamar yadda ya zo a cikin sunan a cikin sahih ibn hibban sannan Allah ta'ala ya ce rabbana wala tuham rabbana rabbana wala la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isra ya ubangijinmu kada ka dora mana al'isr shine nauyi al'isr shine nauyi wanda yake ukumi kama a ɗaura mutum ka kasa yin wani abu kama yadda Allah kama hamaltahu alal ladina min qablina kama yadda ka dora ma waɗanda suke gabanu yahudawa idan najasa ta ba tufarsu ba za su wanke da ruwa ba sai dai su kona ta da wuta ko kuma su ɗauko reza wuka su yanke wajen babu ƙarfin najasa ba in najasa ta taba mutum to mu Allah madaukakin sarki bai dora mana wannan ba sannan Allah madaukakin sarki ya dora musu tubansu daga zunubi ba shine kawai su yi istighfari ba sai su kashe junansu sai su ne su karkashe junansu tsakanin masu laifi da marasa laifi to Allah kada ka dora mana irin wannan nauyi shi yasa shari'ar musulunci shari'ar Allah shi ma akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce qad fa'altu nayi Kisa Allah ya kawo mana shari'a mai sauki Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ji'tu bil hanifiyati samha na zo da hanya shari'a wadda ke alhanifiya mai kakkiya akan tafarkin annabi Ibrahim samha mai sauki mai sauki mai saukin bi za ga yau mutum zai musulunta sai ga cikin sauki yana yin sallah yana yin addini yaro ma yana yi ko tsoho ne ko mai tsufan mutum ba zai kai lokacin da za a ce yau addini ya gagare shi ba sallar in ba za ka iya zuwa ka yi ta a masallaci ba da uzuri ka yi ta a gida in ba za ka iya zuwa abin a masallaci din in ba za ka a gida din in ba za ka yi ta a tsaye ba ka yi a zaune in ba ka yi a zaune ba ka yi a kwance in ba za ka iya da motsawar jiki ba ka yi da idanunka kawai in ba da idanun jiki ba za ka iya ba ka yi da zuciya to shine wannan saukin addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya ya roƙa kuma Allah madaukakin sarki ya bashi sannan Allah ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da babu iko a gare mu a gare babu iko a gare mu da shi shine wato musibu da ayyuka da wato ayyukan bin shari'a da bala'i domin dama abubuwan da ake so mutum ya haƙuri da su nau'i uku da'a kai hakuri wajen bin Allah kai hakuri wajen yin ta sabo kai hakuri wajen barin sa musiba kai hakuri wajen jumrinta in ta sauka to Allah kada ka dora mana abin da ba mu da iko ka sa mana da'ar da ba za mu iya yi ba ko ka sa mana barin haramun da ba za mu iya barin sa ba ko kuma ka sa mana musibu da bala'ai da ba za mu iya daukar su ba ba a mutum ba ka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana roƙon Allah al'afiya mafi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da menene abin da yafi mutum ya roƙa daga Allah shine al'afiya aminci daga musiba aminci daga aminci daga bala'i lafiya daga musiba da bala'i domin afiya tana zuwa a cikin addini a cikin duniya da kuma a wanda Allah ya bashi lafiya a cikin addini shine za ka ga ba zai zama to ya zame daga tafarkin gaskiya ba ba zai zama to yana safan Allah ba bai zama to baya iya bin Allah ba to Allah ya bashi aminci ya bashi lafiya a cikin addininsa lafiya a duniya Allah bai bashi talauci ba Allah bai bashi rashin lafiya ba Allah bai bashi kangararriyar mata ba Allah bai bashi kangararrun yaya ba duk wannan afiya ya baka lafiya a jikinka da dukiyarka sannan lafiya a lahira shine Allah ya mutar da kai daga fitinar kabari da tambayar kabari da azabar kabari afan ba tambayar kabari ba fitinar kabari da azabar kabari da tashin hankalin ranar alkiyama da shiga wuta da zaniya a cikin sirat da shiga wutar jahannama wal iyadu billah duk wannan alfiya ne neman ta wannan haka ake so kada ka ce ai wannan ai wannan ai sai ragwaye masu karfin imani sai su ce Allah ya ba mu hakurin jurewa ina wane kai wani mutum wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ba shi da lafiya sai ganshi sai ramewa yake sai karewa yake sai ya tambaye shi ce kai ku bawon Allah me kake yana nan a cikin sunan Tirmidhi wannan hadisin sahihi ne yace me kake faɗa yace Allah ya Rasulullah ai cewa nake Allah azabar da zaka yi min a lahira ke ita a nan duniya ya ce wai had la tutiquha ya ce miskini wane kai ba za ka iya ba ya ce salillah al'afiya ka roƙi Allah afiya ka roƙi Allah ya baka ya amince maka kar ya jarabce ka din amma waye zai ce zai iya zai iya ma Allah hmm? har ya ce Allah ba Allah ba ni karfin iya maka ba ni karfin jure ma hakurinka ba ni karfin jure wa musibar ka a'a ka ce Allah kai min musibar domin ai ba wai musiba ta nan aji bane dole sai Allah ya kawo ta Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum aw wa amantum me Allah zai da azabar ta ku in kuka in kuka godiya ga Allah kuka imani ai ba wai azaba dole sai Allah ya yi ta ga wani bane sai Allah ya bari ya kyale ya yafi saboda haka ba wai dole ne sai Allah ya maka musibar ba balantana ka ce Allah ka bani jiburin dauka ka ce rabbana la rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana kada ka dora mana abin da ba mu da ka roki Allah kuma al'afiya Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي كما عندما قال الله صلى الله عليه وسلم في دري دري انا دعاء كرشن الدعاء واعف عنا الله كي منا عفوا واتو العفو شيني واتو wato ya تو kan cewar Allah madaukakin sarki bai maka ya zamanto ya yafe maka ya kyale ka shi kai ma ya yafe shine al'afu at-tasaffu wato adamul akhadh bidh-dhanb ba zai maka ukuba akan zunubin da kai ba ba zai maka azaba ba shine ma'ana Allah ya maka afuwa Allah kai mana afuwa ma'ana kada kai mana azaba akan wannan zunubi kamar yadda Allah ta'ala yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa bawa na idan yayi zunubi ya tuba sai Allah ya ce bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake in aka yi masa zunubi in aka yi masa laifi yake yin ukuba kan laifi kuma yake yafewa in yasu to yin afuwa shine Allah kada kai mun ukuba akan laifi waghfir lana kai mun gaf kai mana gafara ma'anar gafara wato ka sitirce aibun namu kada ka tona mana kada ka tona mana kada ka tona mana domin saban Allah hanyoyi da dama Allah yake tona asirin mutum da shi domin saban Allah idan ya kanta a jikin mutum za a gani a fuskarsa zai ji a cikin zuciyarsa za a gani a cikin zukatan mutane za a gani a kan arzikinsa to wannan kai mana gafara to wato Allah kai mana kai mana sutura wato tsakaninmu da halittarka kada zunubi da muka yi muka saba maka ya zo ya tasiri tsakaninmu da halittarka ka tona mana asiri ka jefa kiyayya a cikin zukatan ka jefa kiyayyar mu a cikin zukatan mutane saboda mun saba maka ka ɗauke albarka a cikin dukiyar da ka ba mu ka sanya mana talauci kullum yana lizimtar mu duk wani yana daga cikin tasirin zunubi wanda gafara take rufe shine fa'idar istighfar warhamna ka ji kanmu wato kai mana rahama rahama ka da riske mu ya zama to mun yi istiqama ya zama to ba mu sake komawa cikin saban ka ba shi yasa ne malamai shi yasa ne wanda daga cikin magabata yake cewa kowane zunubi yana buƙatar abubuwa guda uku kowane zunubi yana buƙatar abubuwa guda uku abin da ke tsakaninka da Allah shine ka nemi afuwa da ya kai maka sannan tsakaninka da halittar Allah kada wannan zunubin ya yi mummunan tasiri a cikin halittar Allah Allah ya tona maka Allah ya tona maka asiri ya zamanto tasiri hmm, a cikin zukatan mutane da kuma cikin halittar Allah tsakaninka da halittar Allah kun san wanda yake laifi in ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya da duwatsu da da tsuntsaye da dabbobi duk suna cewa Allah alhamdulillah Allah ka hautar da ka ka hautar shi mu wani shi yasa da wani aka wuce da jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mustarihun wa mustarahun min sannan abu na uku da ake bukata a cikin kowane zunubi shine wato ya zamanto kan cewa akan mustaqbal akan gaba ya zamanto ka ci gaba da istiqama wato ya tsare ka kada ka sake komawa cikin irinsa abubuwa guda uku ake bukata a cikin zunubi da wannan duk wannan addu'ar ta wannan sura ta shiga cikin su anta maulana Allah kai ne majibincin mu ai anta waliyuna kai ne majibincin mu majibincin mu wa nasiruna kai ne mataimakin mu wa alayka tawakkaluna gare ka muke do akan ka gare ka muke dogara wa antal musta'an kai ne muke neman taimakonka wa alayka tuklan gare ka muke dogaro wala haula wala wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi gare mu sai da kai ya Allah shine ma'anar anta maulana duk wannan ma'ana tana ciki fansurna alal qaumil kafirin dan haka ka bamu nasara akan mutane kafirai ai waɗanda suke jayayya da addininka ka yi inkarin kadaituwarka ya Allah suka musu musun annabcin manzanka suka bauta ma wani ba kai ba suke yi shirka da kai tare da bayinka to Allah ka bamu nasara akan su ka sanya ƙarshen al'amari gare mu yake a nan duniya da lahira ba gare su ba Allah ta'ala shi ma ya ce na'am a wata a hadithin ibn abbas kuma ya ce kan fa'altu an rawaito daga mu'az ibn jabal cewa ya kasance in ya karanta wannan aya in ya in ya ƙara suratul baqara sai ya ce amin cewa amin a suratul fatiha wannan ya zo daga nassin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajen suratul baqara saboda wa'annan addu'o'i an ruwaito daga fi'ilin salaf wanda daga cikin magabata mu'az ibn jabal yana cewa amin saboda abin da ke cikin wannan ayoyi na tarin alkhairin duniya da lahira da Allah ya koya mana wannan roƙon shi to hakika fa wannan ya nuna mana irin girman waɗannan suru waɗannan ayoyi guda biyu wanda aka ƙara suratul baqara da su wannan shine karshen suratul baqara suratul baqara wadda take ta kunshi aya da tafi kowace girma a cikin alkur'ani kuma ta kunshi wannan aya wadda ta zo baiwa da kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa daga wani wata taska daga rashin al'arshin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sura za ta zo ranar alkiyama za ta zo ranar alkiyama kamar wato girgije ne da ita da surata ali imran suna yin hujja ga mai karanta ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ta domin a abin nan fa inna qira'ataha baraka a wata riwaya fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra karanta suratul baqara ko haddace ta albarka ce hmm. ma'ana albarka alkhairi ne mai yawa barinta kuwa da na sani wala yastati'uha wala yan dabo yan dabo bokaye ba za su iya mata ba wato ita ce ita ce maganin bokaye ita ce maganin bokaye da aljanunsu iyayen gijin nasu ita ce maganin suratul baqara Allah ya ba mu albarkacinta kuma Allah ya sanya mu cikin wanda suka rike ta suka samu albarkar da ce take ta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka da Allah akwai wani dan uwa da yake fama da ciwon hanta yana roƙon neman yan uwa a taimaka masa da addu'a muna roƙon Allah a wannan majalisi da shi da dukkan sauran yan uwanmu wanda suke da lurar rashin lafiya wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu mu kuma ya ba mu ya inganta lafiyar sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa